honorable abdullahi firembe tsohon kwamishinan yada labarai da ke ma zama sakataren jam'iyyar pdp a jihar ya ce abin ta takaici ne yanzu bashin jihar adamawa ya kori bayan na shekarar 2015 na naira biliyan talatin da ya zuwa sama da naira biliyan sittin a cikin shekaru uku kacal da gwamnatin apc ta yi a jihar ma yanzu maganar da muke yi da kai mun ga kuɗaɗe wanda aka samu daga wajen gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihar adamawa daga ciki lokacin da aka zo gwamnatin nan an ce akwai bail out an samu wannan kuɗi wanda ya kamata a ce an ba wa mutane hakkokinsu da wasu ayyuka ko a gansu a ƙasa ba mu gani ba an zo kuma bayan wannan an koma maganan paris club wanda ya kamata a ce su ma duk wasu haƙoƙi na jihar nan ko wasu abubuwa mu gansu a ƙasa ba mu gani ba uwa uba yanzu da gwamnatin pdp ta yi mulkin jihar adama na tsawon shekara goma sha shida ba su suka da ta ci bai wuce biliyan talatin da wani abu ba amma yanzu maganan da nake maka an ci bashi sama da biliyan talatin da a ƙasa da shekara hudu to ina kuma yau in mun tafi har zuwa wani lokaci misali za a kai shekaru takwas ko kuma shekaru fiye da haka kaga jihar za ta zo ta gurgunce ne ba inda za mu iya zuwa babu wani abu da za mu yi na ci gaba a wannan jihadin to kaga dole ire-iren waɗannan abubuwa mu fito mu gaya wa duniya saboda a san a samun abin mafita kamar dai jam'iyyar pdp su mayan bangaren integrity na jam'iyyar apc da ke mulki jihar sun ko nuna ɓace ransu ne game da waɗannan basussukan da ake zargin gwamnatin jihar ta ce a waɗannan shekaru uku malam aminu abdullahi gamba da ke ma zama kakakin yan integrity ya ce duk da cewa jam'iyyar ta apc ne ma ke mulki Da mako akwai fa bukatar sanin yadda ma gwamnati ke ciwo bashi da ma kuma yadda take kashe kudaden jihar domin 'yan ƙasa su sani daga hawan gwamnatin jihar adamawa a yau ta yi watanni talatin da takwas a kan karaga da waɗannan maƙudan kudade da ake turowa wannan gwamnati ta jihar adamawa wadda mai girma sadaunan mobi bindo muhammadu jibril da yake jagorantar wannan gwamnati ta karɓi bashin da a shekaru goma sha shida ba a karɓi wannan bashi ba bashin da aka sani ake bin jihar Adamawa a waɗannan gwamnoni guda hudu da suka shuɗe shine kuɗi naira eh, biliyan talatin da biyar da ɗigo bakwai. amma yau abun mamaki hawan wannan gwamnati na jihar adamawa daga ran da ta hau aka rantsar da ita watan mayu shekarar 2015 zuwa yau ta ci jihar adamawa bashin kuɗi naira biliyan 34 ita kaɗai, yau adadin bashin da ake bin gwamnatin jihar adamawa shine biliyan casa'in da tara da digo bakwai kamar yadda wannan kungiya ko hukuma da ke taimakawa wajen a fitar da yadda ake mulkin al'umma dalla-dalla wadda ake kira naiti wato nigeria extractive and industries transparency initiative ta bamu wannan rawa to sai dai ko a martaninta gwamnatin jihar ta bakin yar labaran jihar adamawa ahmad sajo ta yi fatali ne da waɗannan zarge-zargen da 'yan jam'iyyar adawa da kuma 'yan integrity na jam'iyyar apc ke yi a yanzu mu ba mu ci bashi a wurin kowa ba ba ba ruwan ba ba ba mu can bashi dabara ce muka fitar ta tabbatar da manyan ayyukanmu dabarar nan kuma dabara ce wadda ya kamata kowace gwamnati in ta sami kanta a yanayi da muke ciki yanzu ta ɗau wannan dabara. Kawo yanzu bashin nawa Adamawa ake binta a hukumance. A'a ni ba zan iya gaya maka wannan ba, don ba ni ne kwamishinan kuɗi ba. In na ce zan gaya maka wallahi na maka ƙarya. To nawa kuka samu a lokacin da kuka hau gwamnati? A'a wannan ma ba ni ba kwamishinan kuɗi ba ne. amma dai na sani cewa a lokacin da muka, muka karbi gwamnati a ran 29 ga watan mayu hatta albashin wannan watan ba a biya ba kuma babu wannan ce kucen dai na mako zuwa ne a ƙasa da watanni biyar da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zo jihar adamawa domin bude taron yaƙi da cin hanci da rashawa wanda kuma lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma a ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya